Sashen Hausa na murar Amurka VOA ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Hakanan za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a da dalon a jamhuriyar Nijar sai Alfa rediyo a Kumasi Ghana. masu rawa barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da dawa shirin na musamman daga nan abuja da ni umar faruk musa zan gabatar shirin dai na kunshe da rahoto kan tallafi da amurka ta baiwa kasar nijar domin yaƙi da cutar nan ta coronavirus sai kuma kaduna aka samu almajirai da aka dawo da su jihar dauke da cutar coronavirus jihar nasarawa kuma an damƙe wata mata da ake zargin kashe mijinta muna nan kuma da shirin tubalin tsaro kamar yadda aka saba sai kuma mu kammala da darussan ramadan amma duk kafin waɗannan ku saurari da labaran duniya jama'a assalamu alaikum mutum miliyan 44 za su iya harbuwa da cutar coronavirus sannan wasu 190 za su iya mutuwa sanadiyar cutar ta covid-19 a afirka a cewar hukumar lafiya ta duniya who wani sabon rahoto da hukumar ta fitar ya duba kasashen nahiyar 47 inda ya nuni da cewa duk da adadin masu kamuwa da cutar ta covid-19 zai rika bayyana ne a hankali kasa da yadda aka gani a sauran sassan duniya akwai yiwuwar cutar ta ci gaba da yaduwa a wasu wuraren waɗanda za su zama matattarar cutar a nahiyar shugabar hukumar ta who mai kula da yankin nahiyar afirka dr mastiso muweti ta ce muddin gwamnatoci ba su ɗauki matakan da suka dace ba akwai yiwuwar cutar ta kwashe tsawon shekaru a nahiyar saboda haka a cewar ta akwai bukatar a ƙara ƙami wajen yin gwajin cutar da bin diddiginta da keɓe waɗanda suka kamu da ita da kuma ba su magani hukumar da ke kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan watanni ne suka rage kafin mafi akasarin kasashen da za su fi galabaita sanadiyar cutar coronavirus su fuskanci kololo raɗaɗin cutar amma kuma gabanin hakan kasashen har sun fara ta gayyara saboda rashin samun kudaden shiga da kuma barazanar karancin abinci sanadiyar hakan majalisar ta faɗaɗa kokon baranta da neman biliyoyin daloli inda ta ce ana buƙatar ƙarin kuɗaɗe domin a ceci rayukan miliyoyin mutane tare da daƙile yaɗuwar cutar a waɗannan ƙasashen da ke da rauni babban sakataren majalisar antonio guterres ne ya bujiro da wannan batu a jiya alhamis yayin wani saƙon bidiyo da ya aiki inda ya ce an samu sama da dala biliyan ɗaya daga gidauniyar neman tallafin dala biliyan biyu da majalisar ta nema a ranar 25 ga watan maris ya kuma kara da cewa a yanzu suna bukatar dala biliyan 6.7 domin a kare rayukan miliyoyin mutane a kuma dakile yaduwar cutar ta covid-19 a sassan duniya ita dai majalisar ɗinkin duniya ta sha nana ta gargaɗin cewa idan aka bari cutar ta covid-19 ta wujijjiga ƙasashe matalauta to a kwanda sanin cewa sauran sassan duniya za su ci gaba da kasancewa cikin babbar barazana shugaban hukumar kula da ayyukan jin kai mark lowcock ya kuma ce duk da cewa kasashe masu tasowa ba za su fuskanci kololuwar bullar cutar a yankunan su ba cikin watanni uku zuwa shida masu zuwa amma tuni sun fara ta gayyara daga rashin ayyukan yi da na kudaden shiga fadar gwamnatin amurka ta white house na shirin kaddamar da wani sabon tsarin yawa ma'aikatan fadar gwajin cutar covid-19 a kullum maimakon a mako-mako da ake yi matakin na zuwa ne bayan da wani daga cikin ma'aikatan da ke hidimar zubawa shugaba donald trump abinci ya kamu da rashin lafiya aka kuma gwada shi aka gano yana dauke da cutar yayin da yake ganawa da manema labarai a ofishinsa na oval a jiya alhamis shugaba trump ya ce bai yi wata mu'amala ta azo a gani ba da mutumin yana mai cewa washe gari da kuma jiya alhamis din an gwada shi trump wanda ya kwatanta lamarin a matsayin bambara kwai ya kara da cewa masu hidimar zuba mai abinci da sauran ma'aikatan fadar duk sukan sa takunkumin rufe fuska da hanci a kowane lokaci yayin kuma da yake amsa tambayar wani dan jarida shugaban na amurka ya ce mai sa melania da ɗansa baron duk suna cikin ƙoshin lafiya shi ma mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya faɗa ma labarai a jiya lamis ɗin cewa daga yanzu a kullum za a rika gwada su da shi da shugaba trump a zimbabwe matakan hana zirga-zirga da hukumomin kasar suka ɗauka sanadiyar cutar ta covid-19 waɗanda suka sa aka rufa kasuwanni sun sa jama'ar ƙasar da dama cikin ƙangin rashin aikin yi da kuma samun abinci wani rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar a wannan mako ya yi zargin ana hana wasu jama'ar ƙasar abincin tallafi saboda ba sa goyon bayan jam'iyyar zani pf mai mulki wani mutum da ke zaune a yankin da ake kira murewa da ke da nisan kilomita 100 daga harare babban birnin kasar wanda kuma ya nemi a sake sunansa da peter ya faɗa wa muryar amurka cewa ana mayar da magoya bayan jam'iyyun adawa saniyar ware yakin shugabannin yankin 'yan jam'iyyar zani pf ne duk wanda ba ɗan jam'iyyar ba ne ba a bashi tallafin abincin sukan ce mana muje jam'iyyun da muke mara baya su bamu To sai dai karamin ministan yada labarai a kasar ta Zimbabwe Energy Mutudi ya musanta wannan zargi. Ya ce duk labaran ba su da ƙanshin gaskiya, san ba mu yi na'am da su ba. Muna raba abincin ne ga kowane ɗan ƙasa da ya cancanci a bashi. Kasuwar hannayen jari a Amurka ta ƙara murmurewa yayin da masu saka hannayen jarin suka nuna alamun samun kwarin gwiwa kan farfadowar tattalin arzikin kasar kasuwar dow jones S&P 500 da kuma nasdaq sun karu da kashi daya a lokacin da aka rufe kasuwar ajiya alhamis madalla kai tsaye za mu shiga jamhuriyar Nijar domin kawo muku wannan rahoto da aka bayyana tallafin da kafar Amurka ta bada na dala Amurka miliyan goma sha biyar domin tallafawa kafar Nijar din gurin yakin da cutar nan ta coronavirus. Daga Niamey ta jamhuriyar Nijar ga rahoton Suleiman Muni Barma. Dubban ƙyallayen rufe hanci da dubban safar hannu da ɗaruruwan kwalaban sinadarin wanke hannu da miliyon sabulu da ɗaruruwan kwalaban sinadaran tsaftace muhalli ne ofishin jakadancin amurka ya damƙa wa shugabannin sojojin niger a yayin wani kwale-kwalen bikin da aka shirya a asibitin soja da ke birnin yamai wannan wata gudunmuwa ce daga ma'aikatar tsaron amurka da zumar dakile yaduwar cutar corona a tsakanin jami'an tsaro in ji jakadan amurka eric p witika financé par le département de défense des états-unis le bureau de la coopération en matière de sécurité jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nishar alashi idi bara'u ya yi ƙarin bayani wannan gudunmuwa ta gwamnatin amurka a jimilci tsabar kuɗi miliyan goma sha biyar na dala amurka wanda ya tashi kwatankwacin sefa miliyan talatin da ɗoriya domin tallafa ma gwamnatin niger ƙoƙarin da take yi a cikin yaƙi da wannan annoba ta covid wannan wani kaso ne kuka gani akwai wani kaso na waɗannan kayayyaki na magunguna a cikin wani babban ɗaki ga ya can inda aka tare sauran kayayyakin ba da haka tuni gwamnatin amurka ta ba da tallafi ga sauran sassa daban-daban na al'ummomin Nijar. Da yake karbar wannan tallafi a madadin shugabannin rundunar mayakan Nijar, daraktan sashen kula da kiwon lafiyar askarawan wannan kasa Kanal Ibrahim Adam ya bayyana cewa. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis Wannan ba shine karon farko ba da gasar ta Amurka ke tallafa rundunar mayakan kasar a cikin wani mawacin hali. muna tuni da dimbin taimakon da kasar ta amurka ta bamu a fannin yaki da cutar sida hakan kuma a fannin tsaro musamman ma kan maganar yaki da ta'addanci ta hanyar baiwa sojojin mu horo biden tallafin kayan yaki da kasar ta amurka ta sha taimaka mana da su irin su motocin nan masu silke samfarin mamba da suka taimaka sosai wajen fatattakar 'yan ta'adda mamba don a yayin wannan bikin ba da tallafi hukumomin Nijar sun jajanta wa gwamnatin Amurka saboda mummunar asarar rayukan jama'ar da kasar ke fuskanta a yanzu haka sanadiyar annobar COVID-19. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaishe ka Sule. A Kaduna kuma wakilinmu Isa Lawan Ikara ya aiko mana da wannan rahoto da ke bayyana cewar an samu almajirai da aka dawo da su jihar kaduna dauke da cutar coronavirus kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar kaduna hajiya hafsat muhammad baba ta ce sama da almajirai sittin daga cikin almajiran da aka dawo da su an gano sun kamu da cutar corona kuma ma ba a riga an kammala gwada waɗannan almajirai ba tukuna jihar kaduna ta karbi almajirai daga kano plateau bauchi nasarawa gombe sun kai adadin gudanar almajiran da kaduna ta karba yanzu za su kai ɗari takwas da sittin almajiran ne ake gwadawa don a gane masu cutar corona? Eh dama idan aka ɗauko su akan keɓe su wuri ɗaya saboda a yi musu wannan gwaji ɗin. To a cikin yaran Kano ɗin shine gaskiya aka samu su ne suke da corona wajen kusan sittin da wani abu. Yanzu an riga an gama gwada almajiran da aka dawo muku da su? A'a ana nan ana kai. Dama dai gwamnatin jihar Kaduna ce ta fara mai da almajiran da ke jihar zuwa jihohinsu na haihuwa. kuma da daman malaman da ke koyar da irin wannan almajirai a jihar kaduna sun amince a mai da almajirai a wancan lokaci amma kuma sun ce yanzu dai akwai kuskure a ce za a mai da almajiran tunda cutar ta riga ta bayyana a jihohin wannan kasa. gwani alaramma suleiman idris mai zube shine shugaban kungiyar alaramomi masu makarantun tsangayun da ke koyar da almajirai ta jihar kaduna a yadda muke kallon wannan wani abu ne wanda yake akwai sarƙaƙiya a ciki tunda mu mun yi kafin ma a ce wannan cuta ta shigo jihar kaduna tun a kudanci tun ma kafin ta zo arewaci to sai gashi yanzu an waye gari a jihohin da suke akwai to a lokacin a yanzu ne kuma suke cewa za su rinka kwashe almajiran sama suna mai da su garuruwan su wanda abin da ya kamata a ce tun da har wannan abu ya riga ya shigo to sai a bar yaran nan a ga cewa har zuwa bayan da Allah zai kawo karshen wannan al'amari saboda komai zai iya faruwa kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu duk inda annoba ta faru to ba yadda waɗanda yake yan garin su fita ba sannan kar wasu kuma su shigo sai dai kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya hajiya hafsar muhammad baba ta ce dawo da almajiran fa ba wai matsala ce ba to kamar wanda aka suka shigo ta barau ne hanya ɗaya gaskiya yawancin su yan kano jiya mun mai da yara ɗari da tamanin da uku zuwa kano hajiya ba fargabar fargaba wannan maganar mai da almajirai da karban almajirai ta ƙara yaɗa wannan cuta ba ma wannan fargaba domin idan ba a je ma an bincika su ba to kaga wannan cuta ita ce za ta fi yaduwa kuma idan ba a kwashe yaran nan ba kana ganin yadda suke a matsayin yadda suke zaune cikin kangwaye nan suke kwana abinda aka ce na bin bin ka'idoji wanke hannu samu kada a matsi juna da sauransu su yara ina ruwansu sannan su kuma malaman sun ɗebo su birjik wanda su kansu suna ta kansu ne ba sa iya kulawa da su. Dama dai tun kafin bayyana cutar corona harkar almajiranci na fuskantar kalubale. musamman dai daga kungiyoyi da kuma gwamnatocin da ke ganin lokaci yayi dai iyaye su tabbatar da 'ya'yan sun zauna gaban iyayensu don yin karatu isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaishe kallon da sauran masu sauraron shirye-shirye na murar Amurka. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da umarni a kirkiro asusu asusu guda biyar a bankuna biyar na najeriya domin miƙa dama ga al'ummar ƙasa wurin ba da gudunmuwa ta bai ɗaya na yaƙi da cutar coronavirus da ke ci gaba da bazuwa a cikin najeriya babban akawu na gwamnatin tarayyar najeriya ahmed idris wanda shine aka miƙa wannan alhakin ya ƙarin haske dangane da dalilan da yasa aka tsara wannan tsarin da kuma irin manufofin da gwamnatin ke so ta cimma za mu buga kan abin da ya shigo a cikin wannan tsari wanda suke bayyane kuɗaɗe da suka shigo da kuma suka fita. So za mu bayyana abubuwan da suka shigo na bangaren taimako da mutane yan ƙasa suke ba ko kamfanoni. Sannan akwai account account da aka buɗe don a sauwaka wa yan kasa. An buɗe a bankuna biyar mun tallata bankunan nan. Su kuma bankunan ba ci aka yi su riƙe kuɗin ba. A'a kowace rana a ƙarshen aiki da aka yi na rana za su share dukkan abin da ya shigo na taimako da tallafi da 'yan ƙasa suka bayar a tura can wancan akawun guda ɗaya na gwamnatin tarayya wanda aka buɗe domin haka wanda yake CBN. So kaga ya yi daidai da abin da ake yi na TSA. Duk wanda aka karɓi kuɗinsa ko wanda ya bada taimako in dai an san shi to za a ba shi receipt ma'ana shaida cewa ka ba da kaza wanda treasury ce za ta bayar ofishin akanta general dukkan abin abin da za a kashe an tantance kwamiti da gwamnati ta sa shi zai faɗi abin da za a yi da kuma a bi ka'ida ta raba aiki inda wato check and balance a turo ma'aikatar kuɗi ƙarƙashin ministan kuɗi sannan mu kuma a turo mana yadda aka ba da instruction da kuma amincewa abin da ake cewa approval mu kuma mukaddamar don haka ba mutum ɗaya ne yake wannan abun ba kowa yana da tsarin da zai bi ba waje ɗaya ne a karɓi kuɗi waje ɗaya a ce an sayi kaza waje ɗaya a ce an kashe kuɗin ba kowa da irin inda aka tsara da akwai kuma tsari da muka bayar wanda shi ma mai girma shugaban kasa ya ba da approval cewa a tafiyar da shi kuma tsarin daidai kuce wannan bayanan da ya maka ba. Alhaji Ahmed Idris kenan babban akawu na gwamnatin tarayyar Najeriya. Ku biyo ne mu shiga jihar Nasarawa inda Zainab Babaji daga Jos ta aiko mana da wani rahoton da ke nuna cewar an kama wata mata a yankin karamar hukumar kiyana da zargin kashe mijinta. Hukumar tsaron al'umma ta ƙasa wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta danke wata mace mai suna Veronica Muhammad wacce take zargi da kashe mijinta ta hanyar daba masa wuka a kirji. Veronica da mijinta Muhammad suna zama ne a ƙauyen Obene da ke ƙaramar hukumar Kiana a jihar Nasarawa kafin ta aikata wannan mummunan laifi. Da yake faredin wacce ake zargi da kashe mijin nata, Kwamandan hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad gida Fari, ya ce lamarin ya faru ne da misalin karfe goma na daren ranar talata biyar ga watan Mayun 2020. Veronica ta kashe mijinta kuma ta kashe shi ta hanyar wuka ta daba mai zuciya kuma ya zama ajalinsa. To abin da muka samu daga cikin mu shine ta yi mai abinci shi da abokinsa za su ci sakwara ta doya. to sace ta kawo abincin sai ta same shi yana waya ita sai ta kaddara cewa yana waya ne da wata mace daban wannan ne sanadiyya ta fusata ta ne ta dauko wuka a kicin da kuma ma ya zuci ko da aka yi shi asibiti likitoci sun yi kokarin gaske suka sun kwato rayuwarsa amma abin ba a yi nasara ba a nan asibiti a ya rasu da muka samu labari muka je muka kamo ta kafin ta gudu kuma muka je asibiti muka tabbatar da maganar to yanzu mun gama binciken mu wukar da aka yi kisan da shi yana tare da mu medical report na likitoci cewa wukan ne sanadiyar mutuwa sana tare da mu ita kanta mun kai ta asibiti mu tabbatar shin tana da ciwon hauka sun tabbatar mana lafiyar ta kalau mun gayyaci yayinta su zo su ba mu tarihinta ko da tan ta irin haukan nan da ake yi ta gida su ma sun ce lafiyar ta kalau saboda haka duk abin da muke bukata mu mun riga mun gama yanzu saura kawo mika ta gaban kuleman ta sako shi kuma alkali ya yi shi aikin. Kwamandan hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida da fari A nata bangaren Veronica wacce ta amsa laifinta take kuma nadamar abin da ta aikata. Ta ce tana da 'ya mace guda da ta haifar wa mijin nata kuma tana dauke da juna biyu. Na kashe mai gidana ne muna fada waje na ce bani waya in kira babana a waje yaki muna daraja a waje yaki na ce to in haka ba zai ci doya abinci na sa doya wuta in haka ba zai ci doya na ba na doka wuka na kokarin gyara doya a wajen na ce to ba zai ci doya ba kina ya tashi da fada da ni kina na kama uka hannu ban san yaushe uka ya zo ya yi a zuciyar shi ba kina yanzu ya mutu ina yanzu na da na sani na yi ba da son rai na ba saboda yanzu kuma ina da ciki kuma Hukumar ta Civil Defense dai ta ce za ta gurfanar da Veronica a gaban kotu don aiwatar da shari'ar da ta dace a kanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Allah kyauta ya kuma kiyaye irin wannan akasi. Kar a shafa ana sauran shirye-shiryen muryar Amurka ne a cikin wannan shiri na musamman daga ofishinmu na Abuja. Kafin mu ci gaba sai mu ɗan shakata da wannan. madalla Hassan mai na kaina ka shigo kai kuma ka kawo mana shirin nan na tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau. za mu ɗora ne ganye da batun tada kayar baya da masu ikirarin jihadi ke yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ma zirin tafkin Chadi. In kuna biye da mu a cikin fashin baki da mai bincike kan Boko Haram barista Abdu Bulama mabukarte a shirin da ya gabata. Ya yi batu a kan yadda ake ganin wani lokaci irin makaman da Boko Haram da ISWAP ke amfani da su kamar yafi na sojojin Najeriya. Kuma muka alkawarta muku cewar a wannan mako za mu kawo muku martanin su sojojin. To akan haka na tambayi babban kwamandan runduna ta bakwai na sojojin Najeriya da ke yaƙi da Boko Haram, General Abdul Khalifa Ibrahim. shin ko da gaske ne ba su da ingantattun makamai? To ai wanda ba zan iya magana nan in ce ba mu da abin nan ba amma na san cewa gaskiya ana ana mana kokari ai kai ka tafi wannan to din tare da mu kaga kayan yakin da na fita da su kuma ba wai duka ba kenan a turance kamar Oliver Twist zai ce a dan kara mana abin so abin da zamu ce kenan amma ba wai cewa ba mu da kayan yaki ba muna da su amma dai muna son kari wani lokacin yalla bai zaka ji ana cewa ai yan boko haram makamun su ya fa na sojojin najeriya kaza kaza kaza me gaskiya magana ne wallahi ba gaskiya bane ba su fi mu eh, <coughs> kayan aiki ba wannan ba gaskiya bane tabbas wannan zan gaya ma ba gaskiya bane. a ah, baya bayan nan dai shugaban kasar chadi idris Deby ya yi ikirarin cewa yanzu sun kakkaɓe boko haram daga baki ɗayan ƙasarsa ta cadin ikirarin da masanin tsaro barista abdu bulama bukarti ke cewar yana da shakku a kai to amma duk da wannan shakku nasa duba da yadda ƙasar chadi ta tunkari wannan yaƙi to akwai abubuwa da dama da ya kamata Najeriya ma ta koya a ciki. Game da sojojin Chadi, wato gaskiya ina da shakku akan ikirarin da gwamnatin Chadi take cewa ta kakkaɓe 'yan Boko Haram daga ƙasarta. domin ita ma najeriya ai ta yi irin waɗannan ikirare-ikirare a baya in baka manta ba shekaru biyu da suka wuce akwai lokacin ma da aka ɗau tuta da wani littafi aka je aka ce shugaba buhari a fada shugaban ƙasa wai tutar shekau ce da kuma alkur'anin sa duk da littafin ba alkur'ani ba ne littafin hadisi ne kafin wannan ma za ka tuna lokacin da shi kanshi shugaba buhari shekaru biyar da suka gabata ya yi ikirarin cewa an ma magance matsalar baki daya to kaga kuma ga su waɗannan shekarun suna nuna mana hakan ba ta samu ba ni a fahimta ta abin da yake faruwa a chadi ma kenan amma kamar yadda ka ce an yi waɗansu nasarori takaitattu a chadin kuma abin da sa aka yi waɗannan nasarori a cadi wanda najeriya za ta iya koya shine shugabanci idan ka kula lokacin da aka kai hari aka kashe sojojin cadin shi shugaban cadin shugaban kasar ta baki daya shine ya baro ofishin shi anjamaina ya taho tafkin yankin chadi ya jagoranci sojojin suka yi yaƙi tare idan shugaban ƙasar ka ya zo da shi ake yakin kaga ai mutum bai isa ya gudu ba saboda haka ka iya cewa shugabancin da shugaban chadi ya nuna wannan ne ya saka wato aka samu nasarar da aka samu a makonnin bayan a chadi kuma dalilin wannan in ka kula za ka ga shi kanshi shugaban sojojin najeriya ya tafi bangaren arewa maso gabashin yake cewa ba zai ma sake dawowa ba sai an magance matsalar. A yanzu haka dai babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Yusufu Buratai ya shiga mako na shida da tarewa shiyar arewa maso gabashin Najeriya daga kuma inda yake jagorantar shi wannan yaƙi da kansa. kamar yadda kakakin sojojin Najeriya kanar Sagir Musa ya mana ƙarin bayani. To, kasan shi halaye shi ma shi ne ko da yaushe yana son ya gami ke faruwa yana tare da su sojojin da officers da sauran sojoji baki da tashi al'ada bai iyakance ba da ya aika da umarni ya ba da oda ya ce a yi a yana son ya je ya gani abin da yake yi in ba shi yake yi ba ya sa a yi shi daidai kamar yadda yake bukata kuma alhamdulillahi bisa ga abubuwan da ke faruwa ka lura ana samun ribar ganin shi a wurin domin kowa ya gan shawurin a wurin ko da gan shi da ido ba ka ji cewa yana shi ya waje zan za ga kowa ya mai da hankali ya yi abin da ya dace. Akan haka barista Bukarti ya yi tsokaci. Kuma in ka kula tun daga lokacin da ya koma wannan bangare sojoji suka ci gaba da fitar da labarin irin nasarorin da suke cewa suna yi kaga kenan shugabanci ya zama a ƙasa ya nuna wa cewa waɗanda ake shugabanta wato sojojin da suke yaƙi cewa an damu da su yana da amfani matuka sosai wajen tabbatar da cewa an ci gaba da yakin. To shin menene bambanci tsakanin yadda Chadi ke kai farmakinta ga 'yan Boko Haram da kuma yadda Najeriya ke nata farmakin? Dr. Kabiru Adamu kwararre ne kan sha'anin tsaro. Akwai bambanci na yanayi. Ibirin da inda ita kasar Chad ta kai yaki kusan wurare biyu wanda kuma suna karkashin nata mallakanta duk da yake ita kasar Chad bayan da ta gama da kasashen da ke karkashin mallakanta ta shigo Nigeria da Niger kuma ta yake kira da gwamnatin kasashen Najeriya da Nijar su zo su karbe wuraren da ita ta 'yantar. To bambanci da na Najeriya shine yanayin. Ah, na Najeriya daji ne ko kuma tsauni a bangaren sambisa kaga daji ne kuma yaki a daji yana da wuya sojar ma da ta fi girma a duniya ta gwada a vietnam wato kasar amurka kenan ta wahala kuma saboda yanayin da kasancewa daji da kuma wasu abubuwan da suke da alaka da yaki a cikin daji tsaunuka shi ma haka abu ne mai wuya saboda yanayi na yaki na tsaunuka to amma duka wannan abu guda wanda zai nuna bambanci da kuma tabbatar da nasara shine tattara bayanai da tantance shi wadda a nan ne ya kamata ita kasar Najeriya ta tabbatar da cewa ta inganta yadda ke tattara bayanai da kuma tantance shi da amfani da shi. Barista Abdu Bulama Bukarti ya ce domin tabbatar da samun nasarar wannan yaki. to fa dole ne a samu haɗin kai tsakanin ƙasashen tafkin Chadin. Lalle ne sojoji su ci gaba da haɗa kai da sojojin ƙasa da ƙasa. Da yawa daga cikin 'yan ƙungiyoyin nan wato guduwa suke wata ƙasar idan aka matsa musu lamba a wata. Misali idan suka ga sojojin Najeriya sun matsa musu lamba sai su tsallake iyaka su gudu Nijar. Kuma sojojin Najeriya a dokar ƙasa da ƙasa ba su da ikon zuwa Nijar su yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Haka kuma in aka matsa musu daga Nijar sai su tsallaka Chadi ko su tsallaka kamaru kaga kenan in ana so a magance kungiyar a tabbatar da cewa an taro su ta ko ina to dole ne sojojin na kasashen nan guda hudu su yi aiki tare a lokaci daya wannan su fafaro su ta nan wancan su fafaro su ta can a tabbatar da cewa ba su samu kofar tsira ba amma matuka najeriya za ta yi nata na zaman kanta ita kadai yau nijar ita kuma gobe ta yi nata jibu cadi ta yi nata to haka za a yi ta yi su yi ta wasan buya su tsallaka kasan nan su tsallaka can A baya dai Chadi ta janye sojojinta ta bangaren Najeriya, abin da sa wasu ke ganin cewar akwai baraka tsakanin Najeriya da Chadin. Kuma na tambayi wani babban hafsa a rundunar tsaron kasar, wanda shi ke kula da sashen tattara bayanai na hedikwatar tsaron kasar major general john enanche ko shin akwai barakar yes you see the product when they pulled out last year or thereabout there was no vacuum created yi kace sun janye sojojinsu a bara ko? To ai ba samu gidi sosai ba. Najeriya ba ta bara ba. Abin da kawai muka yi shine an dan zatsara rundunonin ne da ke yaƙi akan iyaka don cike shi ma gibin da kake tunanin an samu. ina tabbatar maka cewar ba matsala. A ƙarshe masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ce akwai matakan da ya kamata a ɗauka don magance shi wannan matsala na Boko Haram a Najeriya da mazirin tafkin cadin baki ɗaya. Ah, na farko shi ne gano da hana inda su wayannan ƙungiyoyi na ta'addanci ke samun makamai. na biyu shine gano da kuma hana hanyoyin da wa'annan wayannan ta ta'addanci da ke samun kudadensu abu na uku shine hana hanyar da suke yi suna daukan sabbin mayaka a baya-bayan nan ita rundunar soja na ƙasa da ƙasa wato multinational joint tax sun fitar da jawabi wanda ya nuna cewa suna da masaniya ce wannan kungiyoyin nan na shirin ɗaukan sabbin mayaka to kaga in har za a kashe su kuma a bas su da daman ɗaukan sabbin mayaka to yakin nan ba zai kawo ƙarshe ba abu na biyar wanda ke da alaka da wayannan tabbatar da cewa an haɓaka tattalin arzikin wayannan wurare inda ake yaki Masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro. Hassan mai na kaina ke muku sallama sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Makon gobe in Allah ya yarda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu ga shirinmu na ƙarshe wato darussan Ramadan. Farko dai sunana Ismail Muhammad. to azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje muhimmanci shine kamar yadda allah ya faralanta a kanmu wato kuma da zama tare cikin salama cikin yadda allah ya hukunta wa al'ummarsa cewa a daina ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi gabaki daya eh, darussa shine kamar abubuwan da allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka ɗore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka ɗabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba ɗaya masu da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye musamman daga ofishinmu na abuja muna kuma ci gaba da kawo irin wannan shiri na musamman ne saboda irin kalubalen da coronavirus ta sanya aka rufe wasu sassa na ofishinmu da ke washington dc a madadin duk ma'aikatan mura amurka ni umar faruk musa ne ke muku ban kwana mu kasance cikin ƙoshin lafiya masala. Micro